ba ne. wai Adnan ko na yi maka wani laifi ne da ban san da shi ba laifi kuma wai Maryam me yasa ke koyi korafa korafa ne ne yi hakuri ban san tambayar za ta bata ma rai ba tunaji yanzu menene dalilin kira na da kika ina so ne ya magana kasuwancin da kace zaka fara da kuma zancen auren mu dan ji tun ranar da baka sake magana ba eh magana tana nan amma yanzu dai akwai abin da nake yi wanda ya fi wannan muhimmanci yanzu adnan har akwai abin da ya fi auren mu muhimmanci warrai da gaske gashi kuma ku na gaya miki to Allah ya taimaka Allahumma amin kin gama gaya min na iya tafiya Allah ya kiyaye hanya Hayelelele, hayelelele, ayelelele ayelelele Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mama ina yini? Lafiya lau Yana gajiya. Lafiya lau. Gida ya aiki. Lafiya lau ya gida. Lafiya lau. Ita ka wanta ki tsinta. Ana kusa gama Maryama dan Allah ki rinka kusa da kai. Mama dan Allah ki bari ta gajiya ne wannan yarinya. To Allah ya miki albarka. Gashi kuma ki dubo mutumin naki baya nan. Yanzu nan bai To ba zan ce bai daɗe ba ya ɗan daɗe kaɗan da fita to ko ya za a buga mishi. A'a mama ai na gan shi a majalisa yana hira da abokansa. Kuma ma ai ba wajen shi na zo ba wajen ki na zo. <laughs> Na zo ne in gaya miki gobe Lahadi ba na zuwa aiki. Eh. Ki haɗa kayan wankin ki duka zan zo wanke miki su tas. Wannan yarinya ne to zan ce miki ne a gidan duniyar nan. Ai muna yi idan ki samu na albarka. Adana. Mama? Ka dawo haka watsa ruwa? Ah, mama ni bacin watsa ruwa ma har abinci na ci. Baka ban labari ba ya kuka da alhaji ko baka je bane? Albishirin ki mama. Goro. Na je na samu alhaji. Mama alhaji karimi ne. Allahu akbar. Alhaji babban mutum ne. Hmm. Alhaji yana da mutunci. To. Alhaji yana da kirki. Mama. Na'am. In an jima ki bi ni bashi zan baki labari. To shikenan Allah kai mu. Mama waye abincin nan? Wannan abincin mama ba hannunki bane na san hannunki. Ina cin abincin nan na ce to. sai na tambaye ki ta ina tsakar gida ina aiki na sai garin na 'yan albarka maryama tana shigowa ka san ba ta son ta ga ina aiki ai tana shigowa ta karɓi kayan abincin nan ta shiga kicin ita ta je ta tsara muku abincin ku na yan boko ta yi shi ranga ɗaɗɗau. <laughs> mama na'am an jima ina son mai magana kuwa to hmm. to ba laifi zan ba ki labari to yayi daidai ina jira Mama, na'am. Yaushe kika zo gidan ni tun da nayi sallah asuba. Sai yanzu da na fito kuma na zo na ga kin fara wannan aiki. Yaushe kika fara wannan aiki daga zuwa? Wallahi da na shigo na ga bacci kike saboda karin tashe ki kawai sai na shiga ɗakin sai na ibo kayan. Kai Maryam, da ba sai ki tashe ni baki abin wanki ba. Kar ki damu mama gashi ai da sunan zo. Allah da iko iki bara mama in naga gama suka bushe insha Allah zuwa gobe sai yanzu wanke in goge miki kuma dai ke ba ka gajiya ne ke wani irin jiki ne da ke je aiki nan asibiti ki yi ni ba kina aiki kuma yanzu ki zo gida a badan Allah yau fara nan hutu ki kai ki mu mama to bari je dora mana abin karin kumallo kin ko ina zuwa bari Assalamu alaikum. Alaikum salam Adana ka dawo? Na dawo mama. To san da zuwa. a ã o n e não, nem que d nem e cai, n e Adanante.